kotun ƙarshe ta saka ranar fara shari'ar gwamnatin Kano tsakanin Abba da Gawuna. Har abada na fita daga Kannywood, in ji jaruma Maryam Lawal. Matashiyar jaruma a masana'antar Kannywood Maryam Lawal, wadda aka fi sani da Maryam Mar'atu Saliha, ta fito ta bayyana karara cewa har abada babu ita babu Kannywood, ma'ana ta fita daga masana'antar kuma ba za ta sake dawowa ba. Maryam dai aiya cewa sabuwa ce a Kannywood domin ko ba kowa ne ya santa ba, amma kuma ta ɗan yi fina-finai da waƙoƙi ba laifi. Kwatsam kuma sai aka ga ta wallafa wani bidiyo akan shafinta na TikTok. Tana bayanin cewa ta yanke shawarar fita daga Kannywood kuma har abada ba za ta sake dawowa ba. Maryam a cikin bayanin nata ta roƙi masoyanta akan cewa su ta da addu'a cewa Allah ya fito mata da wata sana'a wadda ta fita Kannywood, wato wadda ta fi fitowa a fina-finai da waƙoƙi. sannan kuma ta ƙara da addu'ar cewa Allah ya fito mata da miji ta yi aure ta raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jarumar ta ce ta bar harkar fim kwata-kwata sannan ta nemi 'yan cikin masana'antar su ma su bar harkar su koma wata sana'a ta daban inda take cewa harkar fim babu alkhairi ko kaɗan a ciki. ta kuma ƙara da cewa ba don komai ta bar wannan harka ta fim ba sai don neman rahamar Allah subhanahu wa ta'ala sannan ta ce duk wani zagi da tsangwama da za a yi mata a shirye take ta karɓa in dai akan wannan ne ga dai bayanin daga bakinta kafin mu ɗora. ina so in tabbatar wa duniya cewa daga rana irin ta yau da nake maganan nan na yi wa kaina alkawari ba zan sake fim ba har duniya ta tashi ina fatan allah ya canza min sana'a da fi alkhairi a gare ni kuma ina barar addu'a ko yan uwa musulmai ubangiji allah ya bani miji na gari in yi aure kuma ba wai na bar fim bane don wani abu a'a ina da wasu kwararen dalilai da na zauna ne wa kaina karatun ta natsu da kiyamun laili kuma ina fata ubangiji allah ya ganar da duk wasu wanda suke cikin harkar wanda za ta kasance a gare su ba alkhairi ba wadda take alkhairi a gare su kuma ubangiji allah ya tabbatar musu kuma ya taimaka musu ya masu jagoranci a cikin lamuransu ni dai na daina insha allahu na daina fim har abada ina bukatan addu'a ku uwa. bangiji allah ba ni miji na gari in yi aure in te in zauna ni ma in rayu da 'ya'yana kamar yadda mahaifiyata ta zauna ta rayu da ni na bukatar wannan addu'a sannan na san wannan bidiyon zai jawo cece kuce ban damu da duk abin da mutane za su faɗa ba ni lahirata nake hange ba duniya ba babu wani ɗa ko ya mace da ta isa ta canja min ra'ayin da ni a rayuwa ni ina martaba ra'ayina sannan ina tunani da lissafi a duk abin da zan yi na rayuwa na zauna na yi tunani na gane ni fim ba alkhairi ba ne a gare ni ba alkhairi ba ne a gare ni kuma na gode wa allah da ya nusashe ni haka tun yanzu tun kafin in yi nisan da ban jinkira a ciki alhamdulillah Allah Allah ka ƙara annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daraja Ubangiji Allah ka ji kan iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya mu kuma idan mutuwa mu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani wacce duk ta ga bidiyo na idan za ta iya mun fatan alkhairi ta yi idan kuma ba za ta iya ba to don Allah ta yi shiru haka ma maza wanda duk zai iya mun fatan alkhairi da addu'a Allah ya ban miji na gari ko kuma ya masanya min sana'ar da tafi wannan alkhairi a gare ni to ina bara wanda duk ya san ba zai faɗi alkhairi a kaina ba to dan Allah ya shiru a ƙarshe ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi Allah ya haɗa kowa da rabon shi na alkhairi ubangiji Allah ya haɗa kowa da rabon shi na alkhairi Allah ya canja mana sana'a da tafi alkhairi a gare mu ya ubangiji ubangiji ya fi kowa sanin zuciyata ban yi bidiyon nan bane ba domin cin mutuncin wani ko wata ko kuma wani abu kuma ban daina fim domin wani ko wata ba domin ni duniya iyayena ne kadai da manya-manyan malamai za su iya sani abin da ban yi niyya ba ba na jin tsoron kowane bawa ko wata waiwa ubangiji shi ke kaddara wa bawa rayuwa kuma ina da yakinin ya kaddara min alkhairi a cikin tawa kuma ba na nadama akan wannan abin da ne kuma ba zan taɓa yin nadama ba duniya ta tashi ina fatan nasara ga kowa tare da fatan alkhairi ubangiji allah ya jibanci mu gaba ɗaya allah ya ƙara mana soyayya fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan gatan Allah Allah duk inda masoyan mu suke Allah ka kai mu gare su kuma ka kawo su gare mu maki kuma duk inda yake ubangiji Allah ka nisantar da mu daga gare shi da sharrinsa Allah ba ma nufin kowa da sharri duk wanda ya nufe mu ubangiji Allah kamar masa da sharrinsa a kansa albarkacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka masanya min sana'a da tafi wannan sana'ar da na aji alkhairi a wurina Allah ka bani miji na gari in yi aure in te in ra'ayi sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. cikin ɗaki na ni da mijina Allah ka zamo gata na da gatan dukkanin musulmai baki daya Allah ka jibanci lamarina ka jibanci lamarin duk wani mai iyaye ko wanda baya da iyaye a rayuwa ubangiji allah ka ji kan mahaifiyata allah ka gafarta mata allah ka sa mutuwa hutu ce a gare ta mu kuma in ta mu ta zo ka sa mu cika da kyau da imani ya allah ka zama gatan mu allah ka raba mu da sharrin makiya da mahasada Allah ka canza min sana'ar ta tafi alkhairi a gare ni Allah ka bani miji na gari yadda zan je in yi aure in zauna lafiya ni da mijina Allah ko ina da sauran sha'awar fim Allah ka cire mu Allah ka cire mu Allah ka cire mu kafin na fara fim ne nake son fim amma tun da na shiga masana'antar na ji a raina ba na santa kuma ina addu'a Allah ya masanya min alkhairi Allah ka fi kowa sanin zuciyata da kuma abin da take kunshi da dalili na na yin wannan Allah in dai na yi haka ne domin kai da angen lahira Allah ka masanya min alkhairi To wasu dai suna zargin cewa wannan fita daga kane wadda Maryam ta yi yana da alaka da abin da ake cewa akan masana'antar cewa yawancin 'yan masana'antar 'yan iska ne wanda ake zargin yawancin 'yan masana'antar da cewa suna neman mata su yi zina da su kafin su saka su a fim. sannan kuma ita kanta Maryam din wasu na mata kallon cewa ai karuwa ce 'yar iska tunda dai har ta shiga Kannywood kuma ta ɗauki wasu lokuta a ciki sai dai jarumar ta wanke kanta da soso da sabulu akan wannan magana ga kuma abin da ta ce kuma zan iya rantsuwa da alkur'ani akan haka idan akwai ɗa namijin da ya taɓa sani na a matsayin ɗiya mace a cup industry don girman allah kar ya rufa min asiri ya fito a social media ya faɗa ba wani zai tambaye ni bashin rantsuwa ko abu ba bana tsoron mutum ubangiji na nake tsoro shi da ya halicce ni na rantse da tsarkin mulkin Allah tun daga mazan industry har matansu idan akwai wanda ya taɓa hagin ɗina in akwai wanda ya taba hogin dina ko muka taba kebewa da shi ya rungume ni da zimmar iskanci Allah ubangiji kar ya sa in ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin industry babu shi to wannan kenan a wani labarin kuma kotun kolin kololuwa ta Najeriya wato kotun da ake cewa daga ke sai kotun Allah ya isa ta saka ranar Alhamis mai zuwa domin fara sauraron wannan shari'a ta gwamnatin jihar Kano da ake ta dambarwa a kanta tsakanin Abba Gida Gida da Nasiru Gawuna. To a halin yanzu dai cikin magoya bayan jam'iyyun nan guda biyu a jihar Kano ya ɗoro ruwa wato magoya bayan jam'iyyar APC ta Sinasir Gawuna da Ganduje da kuma magoya bayan jam'iyyar NNPP ta su abba Gida Gida da Kwankwaso inda kowanne a cikinsu ya zira ido domin ya ga abin da zai faru a kotun koli. tun dai kafin wannan lokaci 'yan jam'iyyun guda biyu sun zazzaga addu'o'i a kano domin neman nasara wanda mu babban fatan mu shi shine allah ya sa kotun koli ta yi adalci akan wannan shari'a ta tabbatar da wanda al'ummar kano suka zaɓa a matsayin gwamnansu idan al'ummar kano nasiru gawuna suka zaɓa allah ya bashi gwamnatin ya kuma yi riko da hannayensa idan kuma al'ummar kano abba gida gida suka zaɓa to allah ya tabbatar masa da kujerarsa ya kuma yi riko da hannayensa nan gaba kaɗan insha allah kan wannan tasha mai albarka ta sabuwar mujalla za mu fara kawo muku wani labari na littafi wato Hausa novel wanda muke da tabbaci insha Allah za ku gamsu da shi ɗari bisa ɗari. Ku dai ku ci gaba da kasancewa da mu domin ganin wannan littafi za mu kawo sannan kuma mai littafin ya ƙunsa.